بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha ɗaya ga watan Jumadan Ula hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in kuma yau sha takwas ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu ne ta albarka jami'in Sheikh Talhat Salafi rahimahullah domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako kamar yadda aka saba shi da tafi a tajiribu sariya da a hadith jami sahih wallafa babban malamin hadisi a jimabul hafiz ahmad ibn ahmad ibn abdullahi al-jadidi alayhi rahmatullahi ta'ala bayan lokaci mai tsawo da aka dauka ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sha alkhairi a cikin wannan sannan Allah ya taimake mu ya azurta mu da ikhlasi Allah ya babu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah madaukakin sarki ya sa ilimin mu ya cece mu kuma ya mana amfani duniya da lahira idan ba a manta ba a cikin wannan littafi na at-tajrid wanda asali littafi ne na sahih bukhari babban malamin hadisi al-imam Ahmad ibn Ahmad ibn Abdul Latif rahmatullahi alayhi ya takaita shi muna cikin kitabun iman wanda shi ne littafi na biyu a cikin littafi sannan za mu tashi babun alhaya'u min al-iman babun alhaya'u min al-iman kuma wanda shi ne zai zama majalisun mu na ashirin cif insha Allah ta'ala al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi a cikin sahihin sa yadda ya sa babu shine باب قوله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان sai ya zama wani yanki na hadisin da za a ambata mana a cikin babu shine Imam Bukhari ya ambata ya zama taken babunsa babun qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da'u fa inna al min al-iman amma shi limamin Az-Zabidi rahmatullahi alaihi sai ya dauki karshen sai ce babun الحياء من الإيمان باب دعه فإن الحياء من الإيمان سيد وتكوي الحياء من الإيمان سنقوم الزبيدي بكاوتي وباب قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيب أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان wannan babu zai yi bayani akan lallai kunya tana cikin imani idan ba a manta ba a baya akwai hadisi makamancin wannan da aka karanta mana da ke bayani akan shu'abul iman wanda shine hadisi na biyu a cikin kitabul iman a jerin hadisan littafin kuma shine hadisi na tara hadisin sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-iman bid'un wa sittuna shu'batan wal haya shu'batun min al-iman imani gida ɗaya dai sittin da wani abu ne sannan lallai kunya ɗaya daga cikin gidajen imani in ana neman gidaje sittin da za su cika mutum ya zama cikakken mai imani to kunya wani gida ne daga cikin waɗannan gidajen a lokacin da mutum ya rasa kunya to ya rasa wani gida daga cikin gidajen imani sai a kira shi da naqisul iman a wannan babu imaninsa bai cika ba imaninsa bai cika ba saboda ba shi da kunya Allah ya ba mu kunya da imamu al-jadid rahmatullahi alaihi ya kawo hadisi kamar yadda yake a sahihu bukhari ali ibn umar radiyallahu anhu hadisi an samo shi daga sayyidina abdullahi dan uwa ibn al-khattab radiyallahu anhu ma dai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama masu yawan ribaya wanda kowanne daga cikin su ya yi duwayar hadisi da ta daga annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da hadisi dubu daya fiye da hadisi da sunayi sunayi ake ce ake ce musu al-mukhiru na bin riwaya su suka fi kowa yawan hadisi a cikin sahabbai an sha ambatan mana su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam barra ala rajulin min al-ansar lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wani mutum daga cikin mutanen Madina al-ansar sune mutanen Madina qur'ani ya kira su da haka Sunansu al'ansar, al'ansar ansar al-ansar jam'u nasir mataimaki al'ansar mataimaka su ne wa ya ya'idu akhahu fil haya wannan mutumin ya tata ɗan uwansa yana masa wa'azi ko yana zarginsa, ko yana masa fada akan cewa cika kunya wani mutum daga cikin mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ya fitsa ɗan uwansa yana masa faɗa cewa kunya ka ta yawa sakamakon kunya ta ga yanan wasu abubuwan ka ka rasa su a cuce ka kai shi saboda kunya a zage ka za ka iya rama ba kai kana da kunya wannan kunya ta ka tana cutar da kai kunya kamar budurwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا لسما da ya ganshi kuma ya ji shi sai ya ce da'ahu jale shi mana fa innal haya'a iman baka san cewa kunya sababi ba tana cikin imani kunya tana cikin imani daga wannan sifar da ya siffanci da ita ta kunya wata sifa ce daga cikin sufofin imani sai ake ce ma kunya al-imam rajul al-asfahani a cikin gharib al-quran din ce yace al-haya'u inqibadu an-nafs 'an nafs 'ala al qalil abinda ake ce ma kunya shine kama kai game da aikata abin da yake mummuna idan mutum ya zama yana da kamun kansa kan aikata duk wani mummunan abu da za a ce alawa da rai to za a siffanta shi da kunya wa huwa min insani sannan kunya tana ɗaya daga cikin abin da Allah ya keɓance ɗan adam da ita dabba ce dabban adam ko ke da kunya akwai ɗabi'u da ɗan adam ya tarayya da wasu dabbobi amma ban da kunya kunya ɗan adam yake da ita shi kadai Allah ya ba ليرتدع من كتاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة sai ya zama wannan kunyar ta zama masa mai tsawatarwa a cikin zuciyarsa kai ya aikata duk abin da yake sha'awa domin mutumin da ke aikata duk abin da ya sha'awa to dabba ne shi idan kana son kuta ka zama dabba to sai ka zama kana da kamun kai ba komai bane kake sha'awar shi za ka dabba ce duk abin da take so sai sha'awar sai ta yi dama ita ba mukallafa ba ce babu taklifi a kan dabba Allah bai zai rubuta mata lada bai rubuta mata zinibi akuya ko tinkiya ko bunsuru ko kare ko alade ko makamantansu ba su da lada ba su da zinibi shi yasa ke gina suke yin abubuwan su komai a fili dabba da abin da karo na garken ko kuma ita najjan uwar garke ga baki da in tana jin bawali a gaban yayanta za ta yi ko sannan ta yi bawalin kuma sai mijinta sai zuwa kashin shi na bawalin a gaban yayansu kaga Allah bai ba su wannan gari da bai ba su wannan dalila ta kunya ba ba su da ita sannan a saduwa su ta aure sai su rika yi a fili sannan wani babban abu da zai kara tabbatar maka da haka asali Allah bai sa su zama suna da tufafi ba ba su da tufafi ko akwai dabbar take da tufafi akwai dabbar take sa wando ko dabbar take sa riga ko dabbar take sa hula ba su da shi balle hijabi balle kaji ba su da shi a fili suke komai nasu saboda sun rasa wannan kunya wannan سوالنا in انقباض النفس an alƙali. ya zama mutum ya kama kansa ba zai aikata abin da ya zama mummuna ba ya zama yana da wani abu da yake tsawatar da shi a cikin ranta kai ya aikata duk abin da yake sha'awa dan adam yana da nau'ukan sha'awa shaawa kala kala to amma wannan kunyar da take cikin ransa ita ce za ta hana shi ba zai aikata ba duk abin da yake sha'awa wani kuma malami ya ce abin da ake ce makunya in ibadun ta khashyatat ikabi ma yukra mutum ya zama ya kama ransa kai ya aikata duk abin da ake ce masa ba a so kaga yayi kama da wancan wancan ma'ana babban malami a imam al-Harimi yake cewa haqiqatul haya'i khawfu dhanbi bi nisbati ash-shams abin da ake ce makunya shine rai ya duk abin da zai zama an zarge shi ka a danganta sharri zuwa gare shi duk abin da kake jin a ranka cewa in ka aikata shi za a zarge ka domin wannan abin sharri ne to in aikata wannan a ji ka kame ba ka aikata wannan abin to shi ake ce kunya a shari'ar musulunci shi kuma wani malami yake cewa kulkun ya ba'atu ala tarki al-qubhi wa yamna'u min at-tafsir fi haqqi lil haqq abin da ake ce ma kunya wata ɗabi'a ce da take aikawa a cikin ran mai ita ta hana shi ya aikata duk abin da yake mummuna ne kuma sannan ta hana shi ya zama ya tauye haƙƙin din mai haƙƙi in kana da kunya ba za ka tauye haƙƙin wani ba shi ya yasa mai kunya ba zai sata ba domin haƙƙin wani yake ɗauka mai kunya ba zai zo ya danna haƙƙin wani ba saboda ya fi shi ƙarfi mai kunya ɗa idan yana da kunya ba zai raina baban shi ba sannan ba zai raina dukkan wani dattija ba mata idan tana da kunya ba za ta raina mijinta ba domin dukkanin su waɗannan zauri ko ne suna da haƙoƙi a kan mutum to ba su haccinsu yana tabbata ne ta hanyar idan mutum ya zama yana da kunya idan mutum bai da kunya to shi kenan sai ya zama yana tauye haƙƙin masu haƙƙi wannan wasu daga cikin maganganu da malamai suka yi a game da me ake ce mu kunya kenan kamar yadda aka faɗa mana a cikin wannan hadisi al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi da ya zo sharhin wannan hadisin sai yake cewa qauluhu ya isu a cikin hadisin ai an ce marra anna rasulullahi sama marra ala rajulin min al-ansar ya'idu akhayahu sai ya ce abinda ake nufi da ya izu yansafu aw yukhawwifu aw yudhakkiru yansahu yana masa nasiha aw yukhawifu ko kuma yana tsoratar da shi yana cewa wannan kunyar ta fice ta kai ka ga halaka wannan kunyar ta ka tayi yawa sai ta kai ka ga halaka aw yuzakkiru ko kuma yana tunatar da shi yana ce masa kai wai wace irin kunya ce kake da ita haka kana cutar da kanka wannan kunyar za ka cutar da kai take yi ta wuce kunya yana ta mishi faɗa kaza shar'uhu imam na hajar yace haka malamai suka yi sharhin wannan hadisin sun yi musu ta'kidi sai ce wal aula al yushra bima jaa inda al musannif fi al adabi yace amma fassarar ya izun nan a nan wajen to ya fi cancanta in fassarar ta ake nema sosai to a koma can inda imam al bukhari ya fitar da hadisin a cikin kitabul adab a cikin sahihul bukhari akwai fassara aikaci حديث عن ساموش من طريق عبد العزيز بن عبد السلام عن ابن شهاب ولفظه لفظ يعاتب أخاه في الحياة يعاتب أخاه في الحياة ينا زرجين أن أوانس أخين كنيا يعاتب ينا زرجين سينا شاء الله وعين كنيا تكاية كنا شو تبدا كنكا ولك لن يعظ يعاتب زرجين سيكي ينا شاء الله وعين كنيا تكاية bai kamata ka zama kana kunya kamar mace kamar budurwa a dakin mijin abin nan budurwa da bata samu ba ta aure ba lokacin a can da balarabe idan zai kamanta mutum da kunya to sai ya kamanta shi da budurwa saboda ita ce ba ta fitowa wabidatu wa abin nan wabidati khidrin لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير in ينجيم القيس wa yau ma da khalfin khidra khidra wani zake ana cin ɗaki ce ba ta ba. sannan zawatul hudu yan mata waɗanda kullum suna cikin ɗaki lokacin auren su yayi amma ba aurar da su ba to a da ba su iya zuwa ko ina ba su fita ba su iya fita har manzo Allah wasallam ya bada umarni cewa ranar idi a fita aje da su idi saboda ba su fita Bala balarabe idan zai kamanta mutum yana da kunya sosai to sai ya kamanta shi da zatu hidri sai ce ka annahu zatu hidrin fil haya kai ka ce shi buduwa ce wacce ta kasance tana da ɗakin ka ba ta fitowa ba auren da ita so da aka ba ta iya fitowa ta shiga cikin gari ta yawo ko kasuwa ba a iya yi ba a saboda kunya to yana zargin sa yana cewa kunya ka ta yi yawa kana cutar da kanka wannan kunya ta ka kana tana cutar da kanka manzon sama sai ya ji shi يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك ينا مثلا فلا أنا شاكوية كتاية وحقوية كتنا تجدك النبي صلى الله عليه shi ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ sannan ma ibn hajar sai zai iya yiwa ya haɗa masa zargi ne da wa'azi zargi shine a ce me yasa za ka rika kaza wa'azi kuma shine a ce kamar kaza to ya ce masa wannan kunyar ta kawai me yasa ke yawa ne ya kamata ka barta ya kamata kai ma an maka karama ya haɗa masa فذكر بعض رواتي ما لم يذكره الآخر شيء ɗaya daga cikin masu riwaya ya ambaci wani bangaren amma bai ambaci ɗayan ba kamar hadisin yana cewa ne marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin min al-ansar yu'ashibu wa ya'izu akhahu fil hayat annabi sama ya wuce ya ga wani mutum daga cikin mutanen Madina yana zargin dan uwansa akan kunya kuma yana masa wa'azi cewa ya daina wannan kunya kaga yu'atib jarri domin mu'ataba shine mutum ya eh, kamar misali yaro ya laifi sai a zo a ce masa me yasa kai kaza shine balarabe ya ce masa mu'ataba ko ya ce masa al'ika al'ika shi ne ai a Anas radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallama bai masa mu'ataba Annabi sallama baya ce masa fi shay'in fa'altuhu lima fa'alti wala fi shay'in lam af'alhu lima lam taf'al annabi sama in Anas radiyallahu anhu yayi abu a dabi'a annabi sallama a yara in yana musu tarbiyya to baya cewa me yasa kai kaza an aiki yaro ya dade ya dawo to ce masa za a me yasa ka dade ba a'a a tarbiyya sai a ce in an ka ba na me sai ce ba komai ko kuma kawai sai maka gaba gadi ya ce na tsaya wata ne to ga daga nan magana ta lalace amma kawai sai ka kulla babu sai ka ce masa daga yau wani mun aike ka tsaya wata. to shine abin da manzon sama yake yi manzon sama la yu'ati ya mu'ataba sai dai ya me sai dai ya nasiha yayi wa'azi to shine kaji Anas ya ce haka ba wai manzo sama fa baya ma'ana fada bane eh, wasu sun fassara wannan hadisin kamar manzo sama shi da abin da aka mishi baya baya ma yaro fada a a shi baya mu'ataba ya ce me yasa kai kaza sai dai ya ce in an yi kaza ka kai kaza shi ke in an aike ka ka riƙa dawowa da wuri ko in an aike ka ka daina dadewa ko in an aike ka ka tsaya wasa ya ce to shi wannan yana zargin dan uwansa kuma yana masa wa'azi duk zai iya dauka فكأن الرجل kana كثير haya kamar mutum ya kasance yana da yawan kunya fakana zalika yamna'uhu min istifa'i huquqihi shi wannan yawan kunyar ya sa shi baya iya neman haƙoƙinsa har a fita masa haƙoƙinsa yana kallo za a cutar da shi saboda kunya ke shi ke kau da kai ke kau da kai gashi za a fitar da shi ba zai iya magana to shine dan uwan nasu yanzu yana zargin sa yana masa fada kuma yana masa wa'azi cewa wannan kunya ta ka tana fitar da kai fa'atabahu akuhu ala zalik sai dan uwan nasu yanzu yana masa fada yana zargin sa akan haka فقال sama, ja'ahu ay utruku ala وسلم al-kulti أتركه على هذا sama sai ya زال سمع a مسعى عليه ai wannan dabi'a ce madaukakiya a ce mutum yana da kunya har ana siffanta shi da kunyar da ta kai ana ganin ma yana cutuwa da ita ba ka kyale shi ai wannan dabi'a ce mai kyau ثم زاده تركيبا لحكمه بأنه من الإيمان sai manzon da sama ya ƙara masa don ya ƙara kwaɗaitar da shi sai ya ƙara faɗin hukuncin kunya a musulunci sai ce tana ma cikin imani gidajen nan na imani da mutum yake son ya ta mallaka su ya ta mallaka su dan a ce nashi to kunya tana ciki kunya tana ciki mutum ya zama yana da ɗabi'a da za ta aikata ya hana duk wani abu da za a ce masa ala wadare ala wadaren nan kala biyu ne akwai ala wadaren da ya shafi Allah Allah ne ke sai aka male to mutum ya nisanci wannan shi ma kunya ne shi shine alhaya'u min Allah alhaya'u min Allah shi ma wannan alhaya'u min Allah din mataki mataki ne akwai barin haram kwata kwata akwai barin abin da yake makruhi akwai barin abin da yake mubahi ne barin abin da yake haram shine kawai misali a ce mutum baya zina baya tata baya cin haram baya shan giya saboda kunyar Allah da yake da ita a cikin zuciyarsa wannan eh, tarkul harami kenan الحياء من الله استحيا من الله فترك محرماته mutum ya ji kunyar Allah sai ya bar haram dan Allah akwai abubuwan da kunya take hana mutum yayi amma ba haram bane amma makaruhai ne abin da da mutum zai bari za a bashi lada amma kuma da ya aikata to babu zunubi a kansa shi ma mutum yana jin kunyar Allah sai ya bar wannan sabon misalin abubuwan da suke shubuha sannan akwai alhaya'u min alhalal alhaya'u alhaya'u min Allah yutraku mubah min ajli Allah ko min ajli al-istihya' min Allah ana jin kunyar Allah sai a bar abin da yake na halal kamar ne kamar sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu kamar yadda ake siffanta shi baya shiga bayi mai Ha za halal dai mutum ba wanda yake kallon shi sai a bayi ya halatta zai iya kwaba kayan da wanka amma sai aka ruwaito sai na Usman da wasu daga cikin magabata su ba su shiga bayi su kwaba kayan su daga ba mai ganin su a bayi suke a kunce amma ba za su kwaba kayan su wanka ba kaga Allah madaukakin sarki suke jin kunya sannan akwai kunyar mutane abin ya shafi mutane ne sai mutum ya bar wannan abin musamman abubuwan da suka shafi haƙoƙin mutum ya yafa wani abin saboda kunya da yake fita to kunya tana cin imani to bayan na haka sai ci gaba da cewa idan kana al-haya'u yamna'u sahibahu min istita'i haqqi nafsihi idan mutum ya kasance kunyar shi hatta hana shi ma ya kasance wasu haƙoƙinsa sun tabbata yana kallo zai ba wasu haƙoƙinsa saboda kunya jarra da ku zalika tahsila ajri zalika alhaq to wannan zai ja masa Allah mana kuke saki ya bashi lada ka bar haƙƙinka saboda kunya haƙƙinka ne naka amma tunda kana jin kunya sai ka bar shi dan Allah ba dan an fi kun ka ba fa a'a kunya ce kawai ta sa ka ka bar wannan abu haƙƙin ka ne kuma a maka shi ke da Allah lokacin sarki zai baka lada abu manzo Allah sallallahu alaihi idan ya ga wani abu ba a yi ba an ya cancanta a masa wannan abu sai manzo sun sai tashi yi da kansa ko a cikin gidan shi baya zama ta shekawa ya yana da mata yana da iyalai su ya kamata su kaza idan ya ga wani abu ba a yi ba saboda kunya irin ta manzo Allah su san ko sai tashi da kanshi sai ne in kai wannan za ka sa wanda ya cancanta yayin ka koya masa darasi eh. kawai ka ya kamata a share waje sai ka gaba a share ko sai ka dauki biya to nan ne za ka ga wanda suka cancanta wanda suka wajaba siyar sai su ka guguwa da gudu kuma za a ci biya sai aka ga kayan. kaga kunyar ta ce ta jawo shi yanzu a canza su gobe in su ma suna da kunya ko in kunya ta sauka a gare su ba za su yadda har ka take ɗaukar tsintsiya suna kallo alhali su ya kamata ko su ya waje ba su to haka manzon sama yake karantar da mutane so da duk mutumin da ya ban wani abu wanda yake hakkin sani saboda kunya da yake da ita dan Allah to Allah madaukakin sarki zai ba shi lada domin ya aikata wani abu daga cikin imani la siyama idza kana al-matruku lahu mustahiqqan musamman ma idan ya kasance abin da aka bar haƙƙin kai ya cancanta kai ka cancanta a baka shi malamai sun yi magana akan kunya al-junayd al-shalik rahmatullahi alayhi abu al qasim yana cewa alhaya'u ru'yatul ala yace shi a wajensa abinda ake ce ma kunya shine mutun ya rike ganin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya a duniya wa ru'yatul taqsiri sannan kuma ka rika ganin kai ka gaza ba kai amfani da ni'imomin Allah nan yadda ya kamata ba wata rana kawai sai ka ji sai ka kalli idan da Allah ya maka ko ka je inda makati suke zama ka kalle su ka ga ya suke rayuwa kai kuma sai ka kalli idan ka kalli yadda kai kake kallon komai ɗar su yanzu idan ka zo kana musu haka ba su gani kai kuma kana hango wani abu wanda ya kasance mitoci masu yawa kana hango ba sai ka ji a ranka cewa wannan idan mai kama Allah da shi ka riƙa ji a ranka cewa tabbas ka gaza wato ka yi abin da ya cancanta ka yi da idanka shi ne rubiyatul tafsir rubiyatul ala wa rubiyatul tafsir rubiyatul ala ka kalli nemomin da Allah ya maka gasu nan birjik a jikin kofi an busi kuma abala su musibu ka kalli sama ka kalli kasa ka kalli kanka ka kalli irin jirin halittarka sannan sai ka tambayi kanka ka ce to me kama Allah da wannan kiran iya halittar da Allah mana ta sarki ya maka فيتولد بينهما حالة تسمى الحياة الجنيد رحمة الله عليه يكتو أن لي كتاب الدنيا حتى كانوا ترى الآلاء وترى التقصير فبينهما يكون الحياء حتى كان قلا لك كيمريم من ذا الله يبقى يقوم جزع ودك كيمريم يعني كال وجن شن جازير ولن نلي ومن خيام فاهي نسو وعلمني ذاك جاز علمني كنيا تكيزو sai ta kunyar Allah wa haqiqatuhu khulqun yab'athu ala tarki al-qaba'ihi wa yamna'u min at-tafriq fi haqqi sahibi al-haqq kamar yadda ba aka faɗi a baya iya kama da nashi al-fudayl ibn iyad rahmatullahi alayhi bai daga cikin magabata yana cewa khamsu bil alamat ash-shaqawa abubuwa guda biyar mutum ya bincike kansa idan yana da ɗaya daga cikin su shi ta babbe abubuwa guda biyar alamomi ne daga cikin alamomin ba, abin da ake nufi da shakawa mutum dan wuta ke mutum ya zama dan wuta ke ne shine shaki ina suke waɗannan abubuwa na farko alƙaswatu fil qalb ke kashewar zuciya yanzu mutum baya tausayi kwata kwata babu tausayi a cikin zuciyarsa baya yin tausayin na ƙasa da shi abin da ya kamata zuciya ta rawa shi zuciya shi ba ta rawa a karanta alqur'ani yadda ka san karanta ma dutse dutse ma Allah ya yabe shi ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله kaga dutse dutse da a ce za a karanta masa alkur'ani a ce mu ga yadda yake yi Ko dutse ba zai iya ɗauka alkur'ani amma ɗan adam wani ya haddace alkur'ani kuma ya tattace lansa ga a ka? amma sai ya haddace ya gefe zuwa kuma ya tattace ne da shi da aikin wanda bai san aya ɗaya ba bambanci kaga al-qaswatu al-qalbi ce al-qaswatu fil qalbi alama ta farko kenan ta tadewa abu na biyu shine yake cewa jumudul ayn idan mutum ya zama ya rushe abin da ya kamata mutum ya kuka ya kuka dama jumudul ayn ya tasabbabu min qaswatil qalb sai zuciya ta kekashi sannan sai zuci sai ido ya zama yayi fiki fiki a ja aya a ja aya ai wa'azi amma ba ba hawaye سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول نساب مسلمك أكا كرنت القرآن كرسي شيء أقولها فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تراعى منهم تفيض من الجمع لا زبد هواي سيدنا أبو بكر إن شاء الله أكبر كذا كنا حتى قست القلوب والله ذا حتى مش هزكا المسلمين ya wa zai za ku kafe ke hudu ka san kuma a sakan ce shi ba ta keke shi amma yake faɗin haka haka za kunna hatta qasat alqulub shi wallahi da haka nake har ta ba su keke shi yanzu ga ana jawo aya shi ne ke magadar idan mu fike fiki ba za mu koka ba abu na uku wa haya karancin kunya in ka yi ba ka da kunya kunya ka ke karanci to alama ta ta tabi shi ne zo bai da kunya baya jin kunya ya saba ma Allah sannan baya jin kunya ya tauye haƙƙin masu haƙƙi hatta ba a gidan mutum fa nan ana magana ƴaƴanka haƙƙoƙinsu ka tauye musu ka ƙi ba su abin da ya cancanta ka ba su rashin kunya ne matar ka ƙi ba ta haƙƙinta ne na rashin kunya abu na hudu in ja imamu fudai ibn iyad sai ya ce warrab batu fi duniya sai kwadayin duniya mutum ya zama kawai duniya ce a gabansa kawai ya manta da lahira sannan sai na ƙarshe wa tulul amal dogon buri in kuka kalla za ku ga dole nan da alaƙa da juna alqasatu fil qalb جمود العين قلة الحياء الرغبة في الدنيا سنسي أولو الأمل zuciyar mutum ta ke kashe sai idan shi ya teke idan shi ya bushe sannan sai ya bai da kunya sannan sai duniya sannan sai dogon wannan abubuwan guda biyar in suka hada a mutum to mutum ya zama tababbe Allah ya tsare bana ibn yana faɗa mana tasirin kunya yake cewa jirbu ibadil ma'asi zahabul hayat alladhi huwa maddatu hayatin qalb daga cikin bala'i da ake jarraba mai zunubi da shi shine kunya shi ta tafi tun mutum yana yi ba a gani har ya kai matsayin da zai fito ya a fili haka zunubi yake ma mutum da a ɓoyewa yake sai zuciyar ta musu kunya ta zama ba ta kwata-kwata a kashe kunya daga zuciyarsa sai ya dawo a gaban kowa ma sai ya ba ya zin kunya kowa in abun faɗa ne ya faɗa in abun aikatawa ne ya aikata wannan yana cikin bala'o'i da zunubi ke haifarwa a tare da mutum in Allah ya jarrabe shi da shi ke tafiyar mu da mutum kunya kunya kuma ita ce asalin rayuwar zuciya zuciyar mutum tana rayuwa ne idan yana da kunya zuciya matacciya ita ce zuciyar da ba ta da kunya wa huwa aslu kulli khairin ita kuma kunyan nan ita ce asalin kowane alheri wa zahabuhu zahabul khairi ajma'ihi sannan tafiyar kunya daga zuciya to ita ce tafiyar kowane alheri gabaki daya idan mutum ya rasa kunya to ya rasa alheri duka wani ibn qayyim ya kasa kunya yace malamai sun kasa kunya gida goma akwai haya'ul jinaya kunyar zunubi idan mutum ya zunubi sai ya ji kuma yana jin kunyar Allah daga nan ne za ka Allah sai ya taimake shi kuma da tuba ita ce ake ce mata haya'ul jinaya shin ya aikata wani abu wanda yake na ketare iyakar Allah yayi ma Allah ta'addanci to daga baya kuma sai Allah ya saukar masa da eh, ya saukar masa da wannan kunya a zuciyarsa irin kunyar da annabi adam alaihi salam yayi da shi da hawwa a lokacin da suka ci itaciya fa qad la yaqtifani alaihi ma min warqil janna da suka ci sai tsaraitin su ya bayyana ai shi kenan sai suka gane sun aikata abin da yake Allah bai yi da shi ba fa qad la yaqtifani alaihi ma min warqil janna sai zama suna yago janyayyakin aljanna suna rufe al'auras haya'ul jinana wannan kunyar alama ce ta zuciyar mutum akwai sauran rayuwa a cikinta kuma ana mata fata da izinin Allah zai tuba ya bar saban da yake irin saban da za ka ga wani ya aikata saban kuma ya zo yana ta kuka shi wai shi ne ya aikata wannan abu ko ana ganin shi ko ba a ganin sa ita ce ake ce mata haya'ul jinaya akwai haya'ul tafsir kunya ta mutum duk abin da ya aikata na Allah madaukakin sarki sai ya ga bai yi komai ba ya tashi ya kiyamun laili tun karfe ɗayan dare har asuba amma kuma in safiya ta sai ya ga yana cikin waɗanda ba su bauta ma Allah komai ba ya ga ba su komai ba ya ga ba wani abu da yawa ba Ka ga yana da bambanci da wanda kuma zai zo yana ba da labari ko yana shishafa ido wallahi jiya ban yi bacci ban to ai je ka shan dajiya ban samu damar yin barci ba ne shi ke sai wani ya tambaye shi ce lafiya ya yi wani shiru ya ɗan yi shiru can sai ce ai na kwana ina sallah hmm? ko kuma yana azumi shi ke sai ya ce ana ake ta kishi kuma sai ka sha ruwa mana ai azumi ne azumin nafila kaga suna da bambanci wacce yana da kunya wannan bai da kunya shi wannan in ya tashi ya yi ibada amma idan ya tashi da safe sai ya tsajin aibi komai ba irin wanda irin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fa har kafafuwansa na kumbura amma sai ya ce godiya ce yake ma Allah godiya ce a wala kuma abdan shakura shin ba zan zama bawa mai godiya ba ai godiya ce muke ma Allah to ita ce ake ce mata haya'u taqsir an waito cewa mala'ikun da suke ma Allah madaukakin sarki tasbihi dare da yini ranar gobe an kiyama za ta ce subhanaka ma abudnaka haqqa ibadatik subhanaka ma abudnaka haqqa ibadatik ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka mu maka bautar da ka cancanta mu maka ba yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun haka fa Allah ya tuffanta su tasbihi suke da dare da yini ba ta yankewa la yafturun ay la yanqati'un ba su yankewa hum fi tasbihin layla nahara dare da yini kullum a cikin tasbihi suke amma ranar gobe al-kiyama sai su ce subhanaka ya rabbana ma abadnaka haqqa ibadati ya ubangiji mu maka bautar da muka tantance ka gani na da wanda kuma zai zo yana cewa yana bin Allah bashi a nan duniyar akwai su masu cewa sun bauta ma Allah yanzu Allah ke bi ba shi saboda haka ma sai ta rika saba ma Allah saboda ladan suna cin juna saboda ka sai a rika hada da zahiri. Allah shi kyau kunya ta uku ita ce hayabu idila kunya ta girmamawa wannan kunya ita gwaggwadon sanin Allah ne a'zamun nasi haya'an lillahi a'lamuhum bi haka malamai suke cewa waɗanda suka fi kunya Allah su ne waɗanda suka fi sanin Allah in ka san Allah za ka fi jin kunyarsa shi yasa manzon sama ya kowa jin kunyar Allah da aka je aka yi isra'i da mi'raji da shi aka ba shi salloli hamsin ya sako sama ta shida annabi musa alaihi salam ya masa mara ne ya ce barka da sakowa dan uwa dan uwa mai daraja annabi na na kirki mai ubangijin ka ya maka annabi sun ya ce ya gafarta ma al'umma ta yi kaza yi kaza yi kaza sai ce me ba kuma al'umma ka ce ya ba mu salloli guda hamsin a a a a a a ina da tajriba da ta gabata na gwada banu isra'il ba su iya ba ina da gogayya a game da su koma wajen ubangijin ka ce a rage annabi sama ya bi shawara annabi musa alaihi salam ya koma ka ce a rage biyar haka suka yi ta yi ya sako annabi musa ya zaki ce masa a aje a rai har aka mai da su biya ya ce ka koma ya ce ni a tahayi min rabbi ya ce ina jin kunyar allah biyar ce ga wahayi ya zo aka ce ai ba ma shi kenan an yanke guda biyar za a sannan hamsin din nan tana nan alada alada hamsin din nan na nan amma an rage adadin ko da ka yi asuba a azhar a yi la'asar a yi magariba a isha'i suna matsayin salloli hamsin ne manzon su ne kunyar Allah kaga shine suke ce masa haya'ul idlal haya'ul idlal irin kunyar da na Abubakar allahu anhu da Umar suke ji da Annabi sallallahu alaihi wasallam har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi rakkanuwa fahaba an mukallima suka ji nauyi suka ji kwarjinin annabi sallallahu sama, shi masa magana sai duniya dai ya masa magana ko ya ce nuki sati salatu am nasita ya rasulullah wasu sai ce ma nuki sati wa ba da shi duniya dai ya ce a ya ba yakin Allah a duba dai sai ya faru wanzan sama ya wai ya tambayi sauran sahabbai ce haka ne abinda zuwa dai ke faɗi wanzan sama ce suka ce eh annabi sama ya tashi ya ko sauran sallolin Hayahun ijlan ce akwai haya kira kunya ta kaima mutum har ya zama yana kyauta da haƙoƙinsa irin kunyar da da sama ya ji da ya gayyaci lokacin da ya auri zainab aka zo aka yi walima wasu kuma suka ce safiya su bin tafiyai aka yi walima kwana ɗaya kwana biyu kwana uku masu sama yana walima sai sahabbai kawai shi ke sai suka ga ai koma gidan manzo Allah sallama kawai nan ne za a rika zuwa ko da yaushe har aka aka kagayyata juna sai ina za gidan manzo Allah sama ana ba kullum kullum shi ke manzo sama ya zo ya zauna ya jira su tafi ya jira su tafi su tafi haya'ul kiram har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديثه إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم أما الله لا يستحي من الحق صدق هذا شيء علينا زوال كرمشي وما من Allah ثم دقت cikin kunyarsa in ka tambaye shi ka ce abu ba yi da shi ba zai ce la ba hayabul ka'a yana jin kunya ce maka babu shi zai cewa babu ba zai ce ma babu ba muka ce abu kaza sai ce to Allah ya kawo ko kuma sai ya maka shi shi nan sai mutum ya samu waje ya zauna can sai an kawo na abu sai mutum ya ce aina ido" ina wanda ya zo da zina da bukatan nan to da shi Allah ya baka amma ba zai ce ma la ba da ni da kai su ne muka bari akwai hayabul hishma kunya wacce take sa mutum ya zama ba zai iya faɗin wasu abubuwa a gaban wanda yake jin kunyarsa ba irin kunyar sayyidina ali radiyallahu anhu saboda sirikin annabi sallama ne shi kuma ya kasance yana yawan fitar da maziyi sai ya ji kunyar manzo Allah sallama ya tambaye shi ni makanin natihi minni ko saboda matsayin manza matar iyar manzan sama a wajensa sai ya aiki a dakdadun lashman ya ce zai tambayar masa me hukuncin mutumin da ya fitar da malbi manzan su ne ya ce ya su wa ya duk wanda mazi ya fitar masa to ya je ya yi shi ta karye ya wanke al'aurarsa sannan kuma ya san da sabuwa alwala ita ce ake ce mata hayabul ishma sannan akwai kunya ta shida haya'u listihqa wa istisghar nas kunya mutum ya zama yana jin kunya kunya da za ta zama ta sa shi yana kaskantar da kansa a wajen wanda yake jin kunyarsa akwai haya'ul mahabba kunyar da masoyi yake ma masoyinsa wannan mafi girma ita ce a ma'alla shi yasa in kai masoyin Allah ne ba za ka taba masa da kana jin kunyarsa a ƙa'ida ta musulunci shi yasa za ka ga duk wannan soyayya da ake ta facebook ba soyayya ba ce ƙarya ce duk wanda kake soyayya da ita ta gaskiya ba za ka ɗau hoton ta kai tallata a duniya ba so da kana jin kunyar ta duk wanda kake ƙaunar ka ta gaskiya ba za ka riƙa ba za ka yi ta zo ka dafa ta ta sa riga ana kallon ƙirjinta ba ku ɗau hoto ka yaɗa facebook pre-wedding pictures ko ba ka suke cewa ba wallahi in soyayya ta kake ba za ka ba a san ka su ma san ne wawaye ba su gane ba ba san su suke ba su ne yin wannan karshe duk sai a daura auren kuma shi ke sai a ce ta daba mai wuta ba shi ne? ka taba jin wata saliha wadda aka yi auren Allah da ma'aikinsa a ce ta je ta daba wa mijinta wuka sai wanda aka yaɗa hoton dama a duniya ana yada aka ce ta san sai kowace a ma an san su a da amma in ba a yi wannan ba ko da kaddara ta zo ta dafa mushi ba sai labarin ya zama sabo amma wannan ci gaba ne dama an fara ne shi kenan sai zai ƙarasa, ko ta zo ta ƙarasa shi sai ta zama ke shashe ya kamata ana zuwa ba kaunar su kake masoyi na jin kunyan masoyinsu. masoyiya tana jin kunyan masoyinta masoyi na jin kunyan masoyiyarsa haka ka'ida take haka ka'ida take yana cikin alamomin soyayya jin kunyan wanda kake san shi shi yasa ɗan mata can da ake da su da kake jin malaman fikihu na cewa a tambaye su abin nan cewa abin nan al tustazan wa idnuha sumatuha wa idnuha sukutuha wa idnuha an taskut a tambayi budurwa kina son wane malaman fito suka ce a hadisi ma ce ai cewa tana son shi ne take shiru shiru saboda kunya ba za ta iya faɗin sunansa daga cikin kunya ba ka faɗin sunan matarka shi yasa balarabe baya faɗin sunan matar shi shi yasa wani daga cikin malaman tafsiri ya ce me yasa mace ɗaya aka faɗa a cikin qur'ani maryam ita kadai ce aka faɗi sunanta a cikin qurani sai malamin ya ba da amsa yake cewa saboda larabawa suna kunyan matan su ba su faɗi sunan ma shi yasa duk ba larabe sai ce ba matar shi ummu wanci ba wa ba matar shi bace sai ya sa mata ummu kaga in ummu ta ai ummu juntabin ba matar shi bace ba amma da ya aure ta a labarin da ake bada na adabi amma dai ya tashi waka ce ce khalilayya murradi ala ummi dundabi nuqabbilu banati alfuadi almu'azzab kaga sai ce mata ummu ummu dundab to ba su faɗi sunan matansu sai suka ce saboda Allah maɗaukacin sarki ya farantar da kanta daga maganar da masu muguwar magana suka faɗi suke cewa ai Allah madaukakin sarki yana da mata shi yasa sai ya faɗi sunan Maryam ba ku laraba bane suna faɗin sunan matanku kuna faɗin sunan matanku to Maryamu ba matar Allah ba ce shi yasa sai Allah ya faɗi sunanta sauran mata ku duka da aka yi bayani kansu tunda su ba zargi ba wanda ya faɗi wata magana game da su sai aka koya sunansu ba ambata ba shi yasa ba ya cikin ladabi ka kafar da sunan matar ka sunan matar ka lanti ko zai ki ka ce lanti ka ce maman wanci ko kuma ka samu wani suna mai daɗi na takaye ka sa mata amma kauyanci ne kawai ka zo kana wani sunan matar ka binta ladidi to duk yana cikin kunya soyayya haka ita ma ko ba za ta faɗi sunan mijinta ba saboda kunya shi take ji sai dai ta sa mashi wani suna mai kyau ko ta ce mishi baban wane ko kuma ta sa mishi wani suna da wanda zai zama akwai sakayen sunan sa ita ce ake ce mata haya'ul mahabba sannan sai haya'ul ubudiyya sai kunya ta bauta wannan Allah kawai ake mawa sai haya'ul sharafi wal izzati sai kunya ta daukaka da ruwaya sannan sai haya'ul mar'i min nafsi sai mutum ya rika jin kunya kanta kunya kanta mai zauna yana cewa oh yanzu ni ne nake aikata kaza yanzu ni ne nake aikata kaza shi ma wannan kunya ce to duk waɗannan babubukan da aka ambata mana guda goma su ne suke cikawa ga mutum ya zama ya samu alhaya'u alhaya'u nan kuma ɗaya daga cikin shu'abul iman wato ɗaya daga cikin gidajen imani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu kunya ya azurta mu da ita ya kuma sa ɗabi'unmu su zama kyawawa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته